alkawarin da ne zan bauta ma mastatatu gwargwadon iko na a uzu bika min sharri ma sana'atu Allah na neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata a ƙoƙo na kabi ni'imatuka alayya Allah ina sani ina kuma furtawa da ni'imar da kai a gare ni a abubu bi zambi Allah kuma ina sanar da zunubi na fa gafirli Allah kai mun gafara fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta hakika ba mu ya fi kusa kwarai ko zunubai sai kai wannan addu'a kuma ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake karanta wannan addu'a kafa hudu da safe ko kafa hudu da yamma Allah zai yanta shi gabarin shiga wuta sai ya ce اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ذكرت وأنا الدعاء إن sai ya ce Allahumma inni asbahatu idan ku da yamma ne sai ya canza wajen asbahatu sai ya ce Allahumma inni amsaitu inda yamma ne Allahumma inni amsaitu inda safe ne Allahumma inni asbahatu Allah na waye gari ko Allah na yammatu أشهدك إلا شهد ربك وأشهد حملة عرشك إلا شهد وأن سكت أو كده العرش كلام لا يكون وملائكتك لنقول بك ملائكتك وجميع خلقك لدك ملتونك سزم شهيدا أنك أنت الله لا إله إلا أنت كي وندك كأيت أبوت عمسا هكذا أبوتين تعالى وحدك كي كأيت لا شريك لك وهكذا أبوتين تعالى وأن محمدا وما حقيقة لا شهيدا أنه محمد عبدك ورسولك من زنكني كما باوكني سما اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا حديث أولي كان تغنى الدعاء بسافي حقيقة يا أبي يا دكتور يا بندي كما تي أولي wanda ya karanta wannan addu'a kuma da yamma hakika ya ba da dukkan godiyar da ya kamata ya yi da daddare sai ce Allahumma ma asbahi idan da yamma ne kuma sai ya canza ya ce Allahumma ma amsabi sai ya canza asbaha ya koma amsa ce ya Allah duk abin da ya waye gari tare da neman min ni'imati da duk wata ni'ima da nake da ta kuɗi ko ta ilimi ko ta lafiya ko da ahadi min ko da ɗaya daga cikin halittar ka yawa da gari cikin ni'ima abin ka wahadaka kowace ni'ima daga gare ka take zuwa kai kaɗai la sharika laka ba ka da abokin tarayya ba da kan hamdu ba da kan shigo yabo duka ya tabbata a gare ka godiya duka ta tabbata a gare ka sannan ya karanta wannan addu'a mai zuwa ita ma kafa uku sai ya ce اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت سيدنا يتكلم الدعاء سيدنا يا ذو wanda yake karanta wannan addu'a kafa uku da safi wannan addu'a ta neman tsarin ce zai ce Allahumma afini fi badani Allah ka kiyaye ni ka tsare ni a cikin jikina kada na kamu da cututtuka Allahumma afini fi sarri Allah ka kiyaye ni a cikin jina Allahumma afini fi basari Allah ka kiyaye ni a wajen garina la ilaha illa anta أعلم ما كماتا كأيتان بوتا سيكي اللهم إني أعوذ بك من الكفر يا الله إنا نيمان سألك لك كافرتي والفقر ألا كربان دفترى نسيان تلوتي وأعوذ بك من عذاب القبر ألا كسرين لك عذاب القبر لا إله إلا أنت أعلم ما كماتا كأيتان بوتا سيكي wannan addu'a ta gaba ya zo a hadisi wanda ya karanta ta kafa bakwai da safe kafa bakwai da yamma Allah zai wadatar da shi zai kiyaye shi daga dukkan abin da yake damunsa na duniya da kuma dukkan abin da yake damunsa na lahira ga yadda zai karanta ta so bakwai sai ya ce حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله أن لا يخشيني لا إله إلا هو bauta sai shi alaihi tawakkaltu na dogara gare shi shi kadai wa huwa rabbul arshil azim shi ne malicin al'arshi mai girma zai karanta wannan kafa bakwai da safe kafa bakwai da yamma wanda yake karanta wannan bakwai da safe bakwai da yamma Allah zai ije masa duk abin da ya dame shi da duniya da lahira sannan ya karanta wannan addu'a mai zuwa kafa ɗaya ya ce اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي كانت أنا الدعاية اللهم إني أسألك العفو والعافية يا الله إنا ربك كي من كما كباني لافيا في الدنيا والآخرة الدنيا للآخرة اللهم إني أسألك العفو يا الله لا روحك عفو والعافية لا نعمك غير العافية في ديني أتكل ديننا ودنياي أتكل دنياتا وأهلي أتكل إيالينا ومالي دا عندك أزمتاني لشيل دوكيا اللهم استر عوراتي ألا تستر تابن أو العورات وآمن Allah ka amintar da tsorona da firgicina Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi Allah ka kiyaye ni ta bayana wa an yamini Allah ka tsare ni ta damana wa an shimali Allah ka tsare ni ta hagona wa min fawqi Allah ka tsare ni ta burbushina wa a'udhu bi azamatika Allah ina neman tsari ina neman kariya ina yi tawassuli da girmanka an uguta min tahti Allah kada a zo min ta karkashi a halaka sanai karanta wannan addu'a ya ce اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم يا الله تعالى عالم الغيب يا مسلم أبن فكي والشهادة يا مسلم قبل ديك أفيني فاطر السماوات والأرض كلمة وانك كابو سمين كسا رب كل شيء ومليكه ألا كيد مالك لكم كيف من ملكيشي أشهد أن لا إله إلا أنت لا شيء دابا والجزاك إيتا دبوتا لقسيا سيكي أعوذ بك من شر نفسي ألا كثير لك شر كينا ومن شر الشيطان ألا كثير لك شر الشيطان وشاركه كثير لك ترك الشيطان وكثير لك karanta wa بسكوني ka yi لك haɗin sukuni ko wa shirkihi ka tsere ni daga wato shirka shi kan kan ya faɗa ni cikin shirka wa an aqatari fa ala nafsi su'an Allah ka tsare ni kan jawo kaina mummunan abu aw ajrahu ila muslimin ko kuma in jawo wa wani musulmi faɗawa cikin mummuna ya zo a hadisi wanda yake karanta addu'a za ta zo a gaba kafa uku da safe kafa uku da yamma babu abin da zai cutar da shi sai da izinin Allah بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم تجد سورة الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء wanda da kayan sunansa عبد abin da zai cutar وهو السميع العليم Allah shi ne mai ji kuma Allah shi ne mai gani wannan addu'a kuma da za ta zo a gaba idan mutum ya karanta ta sau uku da safe sau uku da yamma hakika ya cancanci Allah ta'ala yarda da shi ranar alkiyama ga yadda zai ce أرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا yace na yadda da Allah ta'ala a matsayin mahalicci na na yadda da musulunci a matsayin addini na kuma na yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine manzon da Allah ya aiko zuwa gare ni sannan ya karanta wannan addu'a ta gaba so daya yace يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ce ya hayu ya kayyumu ya rayayi Allah ya wanda ya wadatu da kansa ina neman agaji da rahamarka asali sha'ani kulla ka gyara min al'amari na duka wala ta kirni ila nafsi tarfata aini kada ka bar ni da kaina ko da ƙwayar tuttawa ido ne sannan wannan addu'a mutum yana karanta ta أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. karanta ta da safe ana karanta ta da yamma idan da safe zai karanta sai ce asbahana idan ku da yamma ne sai ce amsaina inda safe ne zai ce asbahana wa asbahal mulku lillah mulki duka ya wayi gari shi ma a hannun Allah rabbil alamin shi ne mahaliccin talikai duka amma wani as'aluka khairu hadha al-yawm Allah ina roƙonka alherin wannan فتحه هود والنغال نسر والنغال ونوره حسك والنغال وبركته البركة التي تجي والنغال وهداه الشريعة التي تجي والنغال وأعوذ بك من شر ما فيه أنا أنا من كثير الشر التي تجي والنغال وشر ما بعده الشر قبل التي بايسا إذا يوم النسيت هذا أمسينا وأمسى الملك لله mulkiyawa gari a hannun Allah lillahi rabbil alamin shine Allah ta'ala mahaliccin talibai Allahumma inni as'aluka khayra hadhihi al-layla sai ya musanya wajen Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm sai ya mai da shi Allahumma inni as'aluka khayra hadhihi al-layla fataha maimakon fatahu da yamma sai ce fataha wa nasraha wa nuraha وبركتها وهداها وأذلك من شر ما فيها وشر ما بعدها سيكون الكلام عنا قد أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين wannan addu'a ita ma tana cikin addu'o'in da ake karantawa da safe kuma ake karantawa da yawa idan da safe ne sai ce asbahana ala fitratil islam mun waye gari a bisa addinin musulunci wa ala kalmatul ikhlas يلوى جري أمسى كلمة إخلاصي تتي لا إله إلا الله وعلى دين نبينا محمد هو جري أكان الدين أنه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم وهو جري أكان غير الدين بابا النبي إبراهيم